taron haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya da ya zakulo wakilai daga ƙananan hukumomin kudancin jihar Kaduna baki ɗaya ya cimma matsayar kafa wasu kwamitoci guda uku da za su lalubo mafita game da matsalar tsaro a yankin baki ɗaya. Alhaji Nasiru Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na kungiyoyin arewacin Najeriya kuma yana wurin wannan taro. To a ƙarshe dai an zauna an yi agreement kan cewar wannan fada an gano duk abubuwan da ake matsalolin sa da haka aka kafa kwamiti guda uku. Na farko wanda zai duba harkar wato zamantakewa al'umma da siyasa da irin matsalolin da suka janyo a cikin al'amarin da yadda za a yi maganta al'amuran sannan akwai matsaloli na tattalin arziki wato rashin aikin yin matasa da shaye-shaye a cikin matasa sun taimaka wajen daɗa ɗaga wannan fitintunu su faru don haka sai ake kallon cewar to dole a kafa kwamiti sannan na ukun su sai aka sa kwamiti shi kuma akan maganar gwamnati me ya kamata gwamnatoci su yi a cikin wannan fitina tuni dai wannan kungiya ta kaddamar da kwamitocin da za su fito da hanyoyin da za a warware matsalar matsalar tsaro a kudancin jihar Kaduna, kamar dai yadda shugabannin kwamitocin suka yi wa muryar Amurka karin haske. A sunana Honorable Paul Wani, kwamitin da nake jagoranta ita ce Economic Empowerment. An gano cewa yawan zama ta banza da matasa suke zama a kai a yanzu shi ke dalilin kawo wannan abubuwa. So wannan kwamiti za mu sa shi cikin gaba mu ga cewa an samo ma matasa hanyoyin da za su samu abin yi saboda a hana su zama banza rayuwa ta inganta zuwa gare su sunana Reverend Bitus dan giwa ina community na good governance eh to abin da zamu shine zamu je mu duba me gwamnati ta yi me gwamnati ba ta yi ba je shawara zan ba ma gwamnati domin a tabbata an samu zaman lafiya a sunana Alhaji Bala Adamu ni ne shugaban kwamiti na siyasa tattalin arziki jawo hankalin mutane gaba daya akan abubuwan da ke tafiya a kudanci za mu gangara mu koma grassroot mu je mu tattauna da mutane mu wayar musu da kai mu ji kuma abubuwan da ke damun su da ra'ayinsu wanda za mu kawo ga babban kwamiti don a samu zaman lafiya a wannan yanki namu na kudancin Kaduna. Bambancin addini da kabilanci dai na cikin matsalolin da haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya ta gano cewa suna lura wutar rikici a kudancin jihar Kaduna kuma Alhaji Nastura Ashir Sharif ya ja kunnen matasa. Ana amfani da addini, ana amfani da kabilanci, ana amfani kuma da wasu suna amfani da kamar tashin hankalin ya zama kamar masana'anta ce su a gurinsu. Su sukan samu ɗaukaka ta siyasa da kuma abinci da kuɗi. So da haka waɗannan su za su ta azzasa fitina to shi sa aka ce a fara kira kiran al'umma kada matasa su yadda wasu mutane su dinga amfani da rawukansu suna sa su kuma account din su yana cika da kuɗi su amfani da rawukansu ana kashe su suna kashewa su kuma can suna amfani da wannan kisa saka shan suna samun dukiya da abin duniya yanzu a gurin akwai limaman addinin musulunci akwai limamai na addinin kiristanci sun tabbatar da cewa babu a inda addinin a ɗaya da cikin addinan ya ce a je a kashe mutane haka kurum so da duk wanda wanda yake amfani da addinin yana using abin ne don cimma wata bukatarsa ta kashin kansa duk da yake dai an samu sauƙin hare-hare na 'yan bindiga a kudancin jihar kaduna cikin waɗannan kwanaki ƙungiyoyi daban-daban na ta yunƙurin ganin an yi wa tukka hanci tun nesa da kofa domin kawo ƙarshen matsalar tsaron da ta ƙici ta yawa musamman dai a wannan kudanci na jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya